A rahoton da ta fitar, hukumar ƙididdiga ta ƙasa MBS ta bayyana cewa kayayyakin amfanin yau da kullum na ci gaba da hauhawa a Najeriya babu ƙaƙƙautawa. Hukumar ta ce hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ya ƙaru inda ya kai kaso 37.19 cikin 100 bisa ma'auni a watan Yuni kuma hakan na nuni da cewa ba a taɓa fuskantar irin wannan hahawar farashin kayayyaki a shekarar nan ba wanda kayayyakin masarufi na gaba-gaba wajen ingiza hahawar farashin a cewar rahoton. Hukumar ta MBS ta ce hauhawar farashin kayayyakin masarufi da suka hada da gero, masara, man gyada, manja, doya, kifi da dai sauransu na daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen hauhawar farashin kayayyaki a kasar inda farashin su ya kai kaso 40.87 bisa ma'auni. Ko menene ke janyo irin wannan hauhawar farashin kayayyaki a kasar? Dr. Isa Abdullahi Kashiri malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya da ke kashiri a jihar gombe ya bayyana cewa ya kukuwa da rashin kwanciyar hankali manoman a ƙauye an hana su zama mutane miliyoyin mutane an kore su daga ƙauyukansu saboda haka ba sa yin noman ma to iya yan wayanda suke zaune cikin gari su ba noman suke ba dan abin da aka noma ya zamanto ya ta'azzara ya lalace ana ta ana ta bin shi saboda haka wannan yana daɗa zama matsala a cikin al'amarin Najeriya. Farfesa Isa Ɗandago malami ne a jami'ar Bayero da ke jihar Kano ya alakanta hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar da rashin tabbas da naira ke fuskanta wajen musayar kudaden kasashen ƙetare. faduwan darajar naira in aka kwatanta da darajar ƙasa a kuɗaɗe na waje su dala su pound sterling euro saifa da shoransu yana da tasiri sosai akan tsadar rayuwa da kuma matsanancin hawan farashi da ake fama da su a najeriya saboda duk yawanci kayakin da ake amfani da su a najeriya shigo da su ake daga waje to idan za a shigo da su daga waje ɗin nan sai an nemi dala ko pound sterling ko euro ko wasu kasashe da za a yi cinikin kakin da za a shigo da su din daga waje to idan aka zo neman wannan kuɗaɗe na waje za shiga farashin ya yi sama sosai to wannan shi yake sawa faɗuwar darajar naira yake dada azazzala wato hauhawan farashi a najeriya Dr. Isa Abdullahi Kashiri ya kara da cewa janya tallafin man fetur yana daga cikin abin da ke kara ingiza hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya. Daga cikin matsalolin abin da gwamnati ta kawo ya tunzura hauhawar farashi shine shekara guda da watanni da suka wuce ana sai da man fetur naira ɗari ɗaya ne da casa'in da wani abu. To da aka zo aka kara farashi ɗari shida da goma yanzu ma ba a samun shi haka. Saboda haka abubuwan da masana'antu suke amfani da su kamar misali a kamfanonin yin taliya da su irin indomi da sauransu nan kamfanoni suna amfani ne da injina to tun da kayan amfanin da suke da shi na makamashi ya yi tsada to dole ma kayan da za su sayar ya yi tsada sannan na biyu akwai tsadar wutar lantarki da kullum ake karawa to duk nan masu masana'antu su ma suna daɗa ƙara shi ne a kan farashin kayan da suke siyarwa 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da yadda hauhawar farashin kayayyaki ke shafar rayuwarsu. Suna Ibrahim Babangida Muhammad. Hauhawar farashi ya shafe ni sosai fiye da da ake tunani. Dalili kuwa da wahala ka ci so uku a rana. Saboda tsadan farashin kaya, shinkafa ya tashi, masara, albowar da ake ganin shi ordinary, shi ma ya hau. sau rayuwa ya zama da yadda ya zama kawai sai na lillahi wani inna ilaihi suna na malam ayuba abubakar yana zaune a ƙauyen gwaskaran ga munan da yawa muna so mai noma taki baya tabuwa ga rashin tsaro ya addabe mu sosai sosai muna so da jama'a da dama suna so su yi haka ake nannaɗa a gida saboda matsalar rashin tsaro. Wasu na zargin 'yan kasuwa da hannu wajen hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar kamar yadda Dr. Isa Abdullahi Kashire ƙarin haske a kai. Ba za a yi maganar hauhawar farashi a Najeriya ba a kira a 'yan kasuwar Najeriya ba. Akwai waɗanda suke sayan kayan suna da manya-manyan rumbuna ko kuma a shaguna sai su ɓoye za su siya tun daga kaka su ajiye buhu tun daga naira dubu ashirin ba za su siyar ba sai ya kai naira dubu ɗari. Bala mai kaji shine shugaban 'yan kasuwar madalawan da ke jihar Bauchi ya bayyana cewa manyan kamfanonin da ke ƙasar ne ke da alhakin wawure kayayyakin masarufi da manoma suka noma. Babban abin da yake faruwa shine manya-manyan kamfanoni suka baza kuɗaɗensu amma sai a ga cewar 'yan eh, kasuwa ne 'yan eh, kasuwa ne ta sarrafa tunda manya-manyan kamfanoni ne ne sun je sun zuba dukiyar an bugu an bi mutane gonaki an je an san sai kayayyakin amfanin mafi yawanci yan kasuwanmu wanda suke sai juya taro sisi ba su da wannan karfin da za su iya sayan wannan abun wanda za su rike shi har zuwa lokaci Dr. Isa Abdullahi Kashiri ya bayyana cewa komawa gona ga 'yan kasa domin noma isasshen kayan cimaka sai kuma ɗaukar matakai daga bangaren gwamnati za su taimaka wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasar. Su sayi waɗannan kayayyakin su ajiye shi da yawa a ton ton da yawa in sun saya sun ajiye ya zamanto lokacin da ya fara ja daga kasuwa a wayanda 'yan kasuwan suke a nema su yi tsada da shi to gwamnatin sai ta fito da nata mai yawa zai karya farashin wayannan na kasuwa dole za a koma ana sayan na gwamnati ai da ana yin irin wannan A farkon makon nan ne dai aka jiyo ministan sadarwa Muhammad Idris ke bayyana cewa gwamnatin tarayya ta ba wa gwamnonin kasar buhunan shinkafa domin raba mabukata a jihohinsu domin rage musu raɗaɗin zafin ake fuskanta a kasar. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.